billahi allazi la ilaha illa huwa inna yadda Allah ya tsine bari ya zo ya same ni a cikin gidan nan ni za a ce wa za a waki shi ya wallahi kamar yadda in taso a cikin gidanmu a gaban uwata naga ita kaɗai ce a gidan uwana? haka ni ma zan yi rayuwa ta a cikin gidan mijina ne kaɗai ba wani wanda zai kawo kishiya a cikin gidan nan ko ni ko shi ko in kashe shi in kashe kaina eh wallahi ba zai yi ba kamar yadda na taso a cikin gidanmu na ga uwata ita kaɗai take rayuwa ta haka ne ma zan yi rayuwata a cikin gidanmu a gidan mijina idan kuma ba haka ba in kashe kan kashe kaina to bari ai tun na daɗe da shafin wuka kuma ni in na fito wallahi tsautsaye baya bin hanyar da nake bi kuma bari gaya miki wannan duk ɗakunan da ke gana yi su ban yi su zan zuba tarkaci ba na yi su ne dan kowane ɗaki zaman mace yake ma'ana hudu kenan saboda haka kuma iranin da kike cewa za ki kashe ni sai dai ki kashe kanki kuma bari in gaya miki wallahi koyaushe kashe kanki ba za ki kwana arba'in ba wallahi sai an ɗaura min aure da wata matar saboda haka bari in gaya miki ki san abin da za ki ki faɗa kuma dai abin da yake faɗa ina ji ba kuma laɓane nake miki nake ji ba Dan ki sani ko kwana arba'in ba za ki ba wallahi sai an ɗaura min aure saboda haka ya rage naki haka kace ko haka kace ko to mu zuba ni da kai a cikin gidan nan mu ga wa zai fasa ne da kai a cikin gidan nan ka kawo ta cikin gidan nan ka ga abin da zai faru ko ni ko kai wallahi da gida haka nake so ai ai wannan abin da kika dauka haka nake so na fi son ki dauki tashin hankalin domin shine zan ji karfin yin kishiyar wa zai fasa wallahi tallahi sai na kashe ki ni za ki kashe ina ganin mutuncinki da kimaki. in ban sauke girman ba a gefe na miki rashin mutunci ba sake ni zan miki rashin mutunci na fi ki bariki ah, ina man daga gani ma tantiriya ce to billahi da sai na kashe ki da wannan wukar sai na miki kace kace in ba ki kashe ni ma ni zan karbi ba kashe ki zauna lafiya lafiya lafiya haka taba mutuncin ku bane. Ni ce ajalin ki to tun da ne haka. A'a bai dace ba haba ke kuma ke ce karama fa. Ai bai dace. Bai dace wani abu na kuma zuci cikin ta bai dace. Kuma kin yanzu bar da girma ki ba. Au ciki muka shiga to bari in ga ya har cikin zan bi ku in kashe ku. Mai gida. Na yarda da kamin kishiya. Saboda ba mamaki idan na yarda, ni ma ƙannena da suke gida wanda ba su da mazan aure, Allah ya taimaka su samu maza. Don haka na yarda na amince. To alhamdulillah da dai har Allah ya ganar da ke kamar yadda da kika ɗauki ɗimin ke kaza da kaza to kuma har Allah ya sa kika yi tunani wannan ya yi daidai dama kuma ana cewa duk lokacin da mutum ya fusata idan nutsuwa ta zo masa to ya san cewa abin nan da ya yi daidai ko ba daidai ba Allah ya miki albarka kuma dama wannan hadisi ne fa ka sowa kanka abin da ka sowa dan uwanka saboda haka idan har Allah ya sa ki ma kika karɓi wannan abubuwan da na kawo na kan cewa in yi aure ba ba laifi bane Allah lalle zai saka miki da alherin su ma 'yan uwanki su samu wanda Allah zai sa ya aure su Allah ya miki albarka insha Allah zan yi kokari ga na yi adalci a tsakanin ku kuma ki tayar da addu'a domin bayan na bane abu ne daga Allah da abin da kake so idan dai na alkhairi ne Allah yana taka ni zan fita sai na dawo a dawo lafiya